Eh, bismillahi rahmanir yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta 25 ga watan safar 1430 wacce ta daidai da 20 ga watan fabrair shekara ta 2009 cikin ci gaba da wannan karatu na wannan littafi shazal arf fi fannin sarf a muna nan har yanzu akan auzan almazida wato wazin na waɗanda ake yi wa ƙari ƙarshen abin da muka tsayo a kansa shine fa'ala wanda shi kuma muka ce yana da ma'anoni guda takwas wanda yake biyu daga ciki yana tarayya da af'ala a ciki shine ta'diya da kuma izala an ga wurin ko sahifa na na 40 daidai gaskiya ne to yanzu malam zai mana bayani watan fari bi sitta ita fa'ala ta kaɗaitu da wazunna guda shida saɓanin wato af'ala sun yi tarayya da af'ala cikin wazunne guda biyu shine at-ta'diya da kuma izala sannan ta kaɗaitu da wazunna guda shida wanda insha Allah sannu sannu ma zai mana bayani su awwaliha na farkonsu su at-taksir yawaita ayyuka aiki ya zanto ya yawaita kaman ka ce ka jawwala wa tawwafa ai aksar jawalan wa tawafan ya yawaita yawo da kuma kewayawa ka ce jawwala zaidun wa tawwafa zaidun shi yasa muke ma yan qur'ani martani summa liyaqdu tafatahum wal yufu nuzur wal kaga taksi to sanawa nawa za a kewaya babu shi a cikin alkurani ban san ba ko kuna da shi <laughs> to kaga dai dole sai an bi sunnan nan to amma saboda rashin sani ya ce a wai kai malam in ka zo kaga mutane da jela kai ma sai ka tsinka ka sa amma da awan mu sai mun koma gida a ah, to kana da wani ah, da'awa daban wanda yake a wani wuri kake ai al-ismu ma haka fi nafsika wa karita an to kaga da shi ake gane laifi ba addini bane kai yanzu ka tafi Saudiya ka ji tsoron yin sallah in sallar ce za ka yi to wadda <laughs> fahimta yi to a taksi yawaita ayyuka ya zanto ayyukan ya yawaita aufil maf'uli wato ka wa zallakatil abuwa ya zanto ayyuka sun yawaita a cikin aiki ko kuma a cikin maf'ulin bihi wa zallakatil abuwa ta kukkulle kofofi kaga kullewan ya yawaita ne a cikin aiki amma ka ce jawwala ya yayyawaita yawo ne aikin yawon ne yawaita amma can ko kukkullewan ne ya fada kan ƙobobi mun fahimta da haka can fil fi'li nan kuma fil maf'ul na na na muka ce da fa'ala da af'ala sun yi tarayya wurin wazunoni guda biyu a wurin izala da kuma Eh, abin ga at-ta'riya ka fahimta ka san hamza takan zo litta'riya to shi ma fa'ala wani zubin yakan zo litta'riya sannan hamza takan zo lil izalati was-sal kaman a'jamtul kitaba bi ma'ana na ciccire digonsa ka fahimta to sun yi tarayya a cikin waɗannan guda biyu to yanzu ita kuma dangashin kanta ta keɓanta da guda shida su ne wanda muke bayani Yawwa. aufil fa'il ko kuma ya zanto yawaituwan aikin a cikin fa'ili ne Kamar watatil ibil wa barrakat raƙumi ko raƙumma sun yawaita mutuwa kuma sun yawaita durƙuso baraka muna fahimta wasaniha abu na biyu sairuratu shay'in shibhi shay mai da abu mai kama da abu ka qawwasa zaidun wa hajjara tin ai tsara shibhal qaus wazni na biyu wacce ita fa'ala take kaɗaituwa da ita shine sayruratu shai'in shibhi shai. mai da abu kamar abu ka qawwasa don wa hajjara tin ai tsara shibhal qaus filin inhina wal hajar fil wato zaidu yayi kama da abin nan baka wurin lankwaso sannan kuma ya yi kama da dutse wurin sandara muna fahimta ha na ukunta nisbatu shay'i ila asli al jingina abu zuwa ga asalin aiki Ke fasaktu zaidan na fasikantar da shi aw kafartu hukuku ko na kafirta shi ai nasabtuhu ila alfisq aw alkufr na jingina zuwa ga fasikanci ko kuma zuwa ga kafirci wa rabi'iha na hudunta التوجه إلى الشيء فسكنت زواج ونأبو كشرقت أو غربت أي توجهت إلى الشرق أو الغرب نافس كنت قبشي كوكما يمتي وخامسها نبير انت وجه اتفعل تكيكي بنتوال شي اختصار حكاية الشيء تكأي تلابار أبو كهللا wa sabbaha wa labba wa ammana idza qala la ilaha illa Allah in yace la ilaha illa zamu ce halala fulan yace maimakon ka ce sai ce la ilaha illa Allah kace fa halala zaid kawai sai ce la ilaha illa Allah kaga ikhtisaru hikayatul khabar ne ka taƙaita labarin da kake bada na eh yawa wa sabbaha in yace subhanallah wa labba in yace labbaika mun fahimta wa ammana in yace amin duk baka so ka ce sun maƙala zaidun amin sai ce fa ammana wa sabbaha wa haulaka ko wa haukala da sauransu wa basmala da sauransu kusan shi ne a takaice eh abbreviation ko a wurinku eh. na'am tara kalmomi wuri daya eh su ba da ma'ana hmm. shi ne wannan Wasadisiha na shidanta qabulu shay an sau san abu ka shafa'tu zaidan ai qabiltu shafa'atahu ba wai na ceta masa ba a'a ni ne na ansa cetonsa jumla ce za ta bayyana wannan eh domin yana ya daukan shafatu, eh, ko da ke shafatu li zaidin na yi eh, eh, ceto ga zaidu eh, abin da ni ne na azana shi muna fahimta na'am wa rubbama watakila warada bi ma'na aslihi aw bi ma'na tafa'ala shi fa'ala watakila wani zubin yakan zo da ma'anarsa na asali ko kuma yakan zo da ma'anar tafa'ala kaman kawalla wa tawalla duk ma'anar shi daya walla mudbiran kaga sannan kuma aka ce tawalla an fahimta kamar wa mani shaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi kaga anan tawalla amma can walla mudbiran wala yu'aqib duk ma'anar shi kuma daya wannan ya rusu da su ta cewa ziyaratul mabna eh ai al-hukm lahu istithna shi shi sai ce maka wa rubbama warada bi aslihi yakan zo da asalinsa ai ba lalle bane ya zama ziyadatul mabna din eh, ba lalle bane eh, mala ya fahimta wa fakkara wa tafakkara dharni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan wa banina shuhudan wa mahattu lahu ثم يطمع عن كلا إنه كان لآياتنا سأرهقه صعودا إنه كاغني تنكما الذين يتفكرون إيه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما ويتفكرون كاغا تفكر عنا أصلا لنسى كينا تنكما فكر إنه فكر amma duk ma'anar shi daya wa rubbama aghna an aslihi li adami wurudihi ba mamaki kuma ya zanto ya wadatar daga asalinsa saboda bai zo ba wani takaddama da muka dinga can can baya wata takaddama cewa to ba lallai bane aka ce safara aka ce safara kuma yakan iya zuwa abin nan mazid kaman in talaka misali ana fahimta yawa to ba mamaki ya zanto yakan wadatar da asalinsa saboda ba a samu asalin ba muna fahimta kamar iktara ba akwai karu ba ga mujarrad ga mazi an fahimta amma kaman eh, misali iswadda ko da ke akwai sawida yawa safara kaman safara shi safara agna an aslihi saboda safara bi ma'ana as-sufur wani abu daban ya yi fuska muna fahimta to don haka shine mana yace wa rubbama ba mamaki agna an aslihi li adami wurudihi ba mamaki ya wadakar da asalinsa saboda bai zo ba ka ayyarahu idza abahu ba cewa ayyarahu sai dai ayyara ayyara saboda ba a cewa ayyara din ko kuma ayyara ba a cewa sai dai ayyara ayyara to kaga shi ya wadatar da asalinsa saboda asalin bai zo ba na'am na'am zai nemi kalmar nan a haka zai same shi ko ko zai driving din shi from origin eh zaka driving ka jarrada shi daga dukkan wasu zawai eh zaka jarrada shi daga dukkanin Zawai. sai ce maka to yana ce a iran ba aibi bane irin wanda kake tunani wani abu ne daban kai kai da jirgin kai da duniyansa na shi zai sai ya kawo sai ya ce eh, kawo ka sauran mai ma'anonin kaza kace kaza ya ce kaza to amma in dai na aibi ne to ayyara ne eh <laughs> mun fahimta sannan jazatil mar'atu balagati sinnal aliya ba za ka ce ajazat in ka ce ajazat ta gajiya ba mamaki na aiki ne amma ajazat ta manyanta kwarai ajuz na wa ana ajuzun wa hadha ali shaykha to kaga ba cewa ajazat bi ma'ana eh, kaburat sai dai ajazat yanzu ta gajiya muna fahimta yi to mu dasa aya nan kuma yi ƙara na na ban ji ba mu ƙarasa to wan fa'ala in fa'ala kuma ya'ti li ma'anan wahidin yakan zo da ma'ana ne guda ɗaya tak wa huwa mutawaa shine biyayya bibiya da'a wale haza la yakunu illa laziman don haka shi ba a samun sa sai dai kawai takaitacce ba shi bukatar maf'ulun bihi da'ima wala yakunu illa fil af'al al ba'a ba a samun sai a ayyukan waraka al waraka eh zai buga mana misali wa ya'ti li mutawa'ati sulafi kafiran? yakan zo yabi bayan fi'ili sulafi so da yawa Ke qatta'tuhu fan qata'a na daddatsa shi sai ya daddatsu kaga asalinsa sa ne To yayi mutawa ga sulasi wa kassartuhu fankasara na kakkarya shi sai ya kakkaryu wali mutawa'ati ghairihi qalilan sannan kuma yakan zo ya bibi abinda ba sulasi ba amma dan kadan ne wannan akan samu ki atlaqtuhu fantalaqa na sake shi don haka sai ya tafi kaga atlaqtu ai ba sulasi bane an fahimta na'am wa'addaltuhu bitad'if adala. na daidaita shi ko kuma na kakkautar da shi don haka sai ya karkace sun mallazi na kafaru bi ya adilun da haka Adala fulan ya yi adalci ko kuma ya karkace, eh sun mallazi na kafaru bi rabbi ya adilun bi ma'ana ko dai suna daidaita waninsa da shi cikin bauta ko kuma suna karkata duka yana ɗauka na sannan ya ce wali kaunihi mukhtassan bil ilajiyya to kasantuwansa ya keɓanta ne da fi'iloli na waraka la yuqalu allamtuhu fan alama wala fahamtuhu fan fahama ba a faɗi haka wal mutawa'a hiya qabulu ta asirin ghayr abin da ce mutawa'a shine an san tasirin wani shine mutawa'a mun fahimta ma'anar ilash nan? ba wai eh, ba eh treating ne amma ba treatment irin wanda ka sani na eh an fahimta yani tafiyar da abu yadda ya kamata ya tafi shine ma'ana anan ilajiya na eh addaltu eh an wargaza eh an wargaza a'a abinda ake nufi tafi da abu eh haka ne haka yake ni tafi da abu yadda ya kamata ya tafi e ba wai ila shi wancan ba na <laughs> na haka da wakala haka yake <laughs> na to sai akwai tambaya insha Allah sai ya tambaya in ba tambaya sai mu abin akara wakala na نعم dan samani dan samani na'am yace waqad la tadullu ala taktim na'am wa 'allamnahu as-san'ata lakusi eh kaga ya kawo nashi ko sai kawo ta kai daga wannan ma eh eh haka ne so kana da ta'aqibi ne ko ta'liqi ai ne hashi na dai gaskiya ne haka ne na'am gaskiya ne sun mallazi na kafaru da rabbihim adilun ba'un nan in ba kuma manta ba ai mun karanto tana ɗaukar ma'ana an an rabbihim adilun gaskiya ne harfin jari ne are da gaske na'am matsalar farko da ilaha din yayin da aka tsara na biyu wanda aka ce سيرورة شيء شبه شيء نعم نعم قوص الليل نعم نعم صار شبه شبه القوس والحجر في النور نعم شيء إن إن يزمنه كالحجر ايه ايه صار شبه قوس والحجر زمت قوة الحجرة في الانحناء أدوه مثلا دي صار شبه قوس ميزة أكرمك الله هكذا بس كياني بس كياني na ɗauka sifar tana koma zuwa ga tin din ne da ya ce yaya karanto mu ji eh ta hajjara tinu eh hajjara tinu sai ce ai tsara shibha qausin sai ce yaya amma ba ya kawo hajar baka fin hina yawa shine yani tsara shibha qausin fil hina wa shibha hajarin

to shine haka yana insha Allah subhanakallah na akara wakala <laughs> anya kuwa ai to amani ne to amani ne are da gaske na subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka